Tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Umar Nasko ya gudanar da taron ƙaddamar da kansa a matsayin ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai mulki. A jawabin da ya gabatar dai Alhaji Umar Nasko wanda ya ce yana da basirar yin aiki na ci gaban jama'a duk kuwa da karancin shekarunsa sannan ya ce idan har jam'iyyar ta PDP ta ba shi dama za a sha mamaki domin kuwa zai rike amana. Ina tsaye a gaban ku ni Umar Muhammad Nasko Jarman Kwantabura ina ɗaukan alkawali tsakanina da ku Allah ya raba ni da alkawalin da ba zan iya yin cika ba. Taron kaddamar da Alhaji Umar Nasko din dai ya samu halartar kusan kowane jami'in gwamnatin jihar ta Niger. Su ma 'yan majalisar dokokin jihar Niger kusan dukkansu sun zo gama abin da shugabansu Honorable Adamu Usman ke cewa a wajen taron. Majalisar jihar Niger muna zaman lafiya lau da gwamnatin jihar Niger. saboda haka na mun zo ne mu nuna maku tabbatacce cewa mu a jihar Niger tafiya muke tare Allah kuma ya ba mu sa'a Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu dai bai halarci wannan taro ba amma ya tura sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako domin ya wakilce shi inda ya ce ga amana nan ya baiwa jama'a. To sako da muka ma jama'a cewa ga amana ga Umar Nasko ga abun da Allah ya nuna ma darba yau ya gani da zai tace ma Niger State ya kawo masu. Akwai masu ganin taron nan ma an wuce wuri wajen kashe kudin gwamnati. Me za ka ci akan wannan? To ni dai ni ma walla an kira ni ne. za a kashe kudin gwamnati yau ni ne daga hannuna za ka rubo kuma ni ma an kira ni ne za ka gani na riga kowa zuwa nan domin an gaya man karfe goma na shigo kenan duk abubuwan nan da ya faru na ji ma ban san inda an samu abinsu ba. Ba ku sa ko ba? Ba mu sa ko ba ba. Ba mu sa ko ba ba. Tsohon gwamnan jihar Bayelsa dai Depriya Alamisiya da shugaban PDP na jihar Niger Honorable Musa Mali duk sun halarci wannan taro. Kawowa yanzu dai daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan jihar ta Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta PDP su kimanin takwas. Babu wanda ya ba da sanarwar janyewa al'amarin da ke nuna za a fafata a zaben fidda gwani na jam'iyyar ta PDP a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.